To kanmu da dawowa ga kuma shirinmu na gaba. Rayuwata Masu sauraro barkanmu da warhaka, mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Aisha Shehu Kabara ce daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai ke cewa barkanmu da warhaka. Bisa al'ada wata ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a wannan mako. Rayuwata. A maudu'i na farko shirin rayuwata ya kalli batun yadda auren kotu ke zama wani zaɓi ga wasu daga cikin mata musamman matan da suka fito daga karkara kai har ma a birane inda matan kan kai kokensu kotu da ta ɗaura musu aure saboda guje wani dalili da ya hana iyayensu aurar da su akan mabambantan ra'ayi wanda hakan ya zama tamkar wani al'amari da al'umma ke tir da alawadai da shi musamman la'akari da irin al'adun gargajiya da addini da ake bi a jihar Kanan Najeriya. Kun ji mu da matashiya da ta nemi mu saka sunanta. ɗanta da ta kai ƙaran mahaifinta kotu saboda ya ki aurar da ita. a sa yaran gidanmu ba wanda za ta yi aure sai ta yi digiri hujjarsa guda ɗaya ba wanda za ki kawo below ya qualification ya amsa ki aure shi ko kuma wanda yake kamar misalin za ki aure mai mata zai yi binciken gidansa yana iya ci da iyalansa to idan da akwai matsaloli a ciki to shi ma ba zai bari ka aure shi ba Malama ta farko gabatar mana da kanki tare da bayyana ra'ayinki. Gidan rediyon Faransa mai albarka, kira mutu daga Lagos game da yara da ke kai iyayensu kara cewa an aura musu ba waɗanda suke so ba. Gaskiya iyaye suna saka 'ya'yansu a wani hali. Bai kamata a ce a ɗauki yaro a ba ba wanda yake ƙauna ba. komai zai iya faruwa ba amfani ka ɗauki ɗanka ka aura ma wanda ba ku yi soyayya da yarinya ba wani ma ba ka san shi ba kawai sai a ce wai na bawa ne ita kuma don biyayya sai ta yi yadda kun gani bai kamata ba ya kamata a ce yara su fitar da miji an san dai cewa hakkin iyayen su zaben mai 'ya'yansu mazaje na gari to kuma rashin ƙaunan kuma ba abun daɗi ba ne don saboda ƙiyayya ba abun da ba ta iya kawowa. sunana maman aminu smc kwatas kaduna najeriya to lallai za mu iya cewa an ci gaba amma kuma na irin na mai shiga rijiya saboda magana aure wai a ce yarinya ta zaɓi wanda take so nawa ra'ayin ban ga wata soyayya da ake yi a zamanin yanzu ba a waje za a iya yin soyayya kowace iri amma fa ana shiga cikin gida to dole fa a zama masu haƙuri ita ta haƙuri da shi shi ma ya haƙuri da ita babu wata soyayya mace ta haƙuri da mijinta miji ya haƙuri da matar shi iyayen miji su haƙuri da su suruka ta haƙuri da iyayen mijinta to ina wata soyayya da har zaki ce kin ɗauki iyayenki to sai kika ɗauki iyayenki saboda tsaurin ido da wayewa kika kai su kotu wai sun hana ki wanda kike so wa iyazu billahi alƙalin da ke uwa da ta ɗauki ki sun ilimantar da ke sun baki tarbiyya a ce wai kin tashi aure kin kai su kotu akan wai mijin da kike so haba mu auna wannan abun mu gani yayi daidai gaskiya 'ya'ya su farka daga bacci iyaye ba abun wasa ba ne. iri mai magana sun ga ta abu da filingi cikin jamhuriyar Nijar wajen harka auren nan na yanzu na mutanen yanzu saboda mutanen yanzu lamarinsu da na da bai ko alama bai zo guda ba yanzu duk uba yana son ɗan shi ya auri mutum na gari to yaren yanzu su tana da matsala saboda kai uba kana diba ma ɗanka yakka inda za ta zamnawa ta ji daɗi kana dibin mutum na gari wurin da za a zama mai kyau kuma rayuwar tun da aure rayuwar shi abu na wanda yan an kama inda akwai rayuwa sai ƙarshen rayuwar mutum ba abin da za a yi cikin shekara ɗaya biyu na a canza wuri ba to mutanen yanzu ba su la'akari da yanayin mutum a'a da kaga wanda kake so shi na kaka ganin abokin zamanka to ba ko zai diba ma ɗaya shi wuri wanda ya kamata za ta zama har ƙarshen rayuwarta. Hassan Albasari Abu Afan angon Fatima da kenan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya to a hakikanin gaskiya batu dai na auren kotu wadda za a ga cewa wasu daga cikin yaya suna kai iyayensu kotu sakamakon sun ki amincewa da abin da suke so musamman ma walau na son su ko kuma wani abin da suka dade suna so a rayuwarsu to gaskiya wannan abu ne wanda kusan ni a nawa ra'ayin bai dace ba duba da za a ga cewa su iyaye dai ko da sun zaba maka wani abin da kai kake ga cewa ba son ka bane to idan har ka yi hakuri kai musu biyayya to a nawa tunanin za ka iya samun albarka. To a maudu'i na biyu shirin rayuwata ya leƙa jamhuriyar Nijar ne tare da yin duba akan yadda ake ɗaukar tsawon lokaci ana soyayya da sunan fahimtar juna wasu na yin shekara ɗaya zuwa biyar amma fa ana shiga daga ciki komai yake canzawa domin kuwa matsaloli sun fara sallama kenan tun da dama ba a gina auren bisa koyarwa magabata ba wannan lamari ba ƙaramin ciwo al'ummar Nijar tuwa ƙwarya yake yi ba kun ji mu da Dr. Usmani Himma malamin addinin musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana son mace zaka je ka gaya babanta ina son diyarka ina so ka bani izini in ganta ganin nan shi ma sunna ne saboda manzon Allah ya umurci wani sahabi da ya ce yana so ya yi aure annabi ya ce ka ganta ya ce bai ganta bai ce a to ka je ka duba ta tana yiwa akwai jikin macen abinda kake sha'awa akwai abun da baka so ya je gani in ta mishi bayan gani ta mishi nan ba abun da zai biyo baya sai zancen aure yan dogo soyayya hatsari ne hajiya bi ra'ayi na gaba muna tare. alaikum shirin rayuwa ta sashin mata mai magana malama ramatu isa daga nan babban birnin ya mai jamhuriyar Nijar an koma gida birnin kantagar hanga. In ba da yara ba mace ta zamna shekara biyar shidda tana soyayya ai armin ya kare. Ya min ai aure ba zama aure kuma ba hankuri. Namiji in yana son ɗe ku uwaye ku ne za ku duba ku gani yana son ta. Da gaskiya tsakani da Allah shi hito ban da ƙarya. Hira ma ta huce ta wata guda ta zan ƙarya hira namiji ya zo wurin mace kullum yana zuwa har wata guda ƙarya ne bayan hirar zancen auren ƙarya ne an so sun ƙara soyayya su daga waje in an zo cikin gida babu wani abu ba haɗin ba hankuri ba ga mai fa hankuri wanda bai da hankuri kuma shikenan kuma maza suya ƙarya su kuma mata suna ƙarya mace ƙari mata ƙarya suke namiji shiyo aran mota shiyo aran riga shiyo aran takalmi shi zo inda yarinya ga abin da aka gare shi kuma haka nan ba na shi bane assalamu alaikum filin rayuwata sunana ibrahim wankin hula a garin mai godi a kimba jihar Neja. hakikanin gaskiya game da jinkirin aure ko kuma a daɗe ana soyayya a tsakanin juna ko ga ma'aurata sam sam abin da bai kamata ba kuma bai dace ba kenan domin mafi yawanci ana samun haka a rika samun matsaloli waɗanda yake ba zai kai su ga yin auren ba to ya kamata ainihin su yi karatun ta natsu duk wadda Allah ya kunci ta samu mijin aure ya kasance an gaggauta an yi ba tare da jinkiri ba amma mafi yawanci waɗanda ake cewa sai an daɗe ana zancen nan to gaskiya an mafi yawanci ana samun matsaloli da fatan za a kula gane kuma a koma turba ta koyarwa ta addinin musulunci to shi kaɗai ne mafita. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yili rayuwa ta mai magana Alhassan Tayar daga filin Filinge a Jamforiya Niger. Dogo soyayya alal hakika akwai matsala gare ta saboda abin da dai zai biyo a cikin ta daga ƙarshe ƙarya. Ƙaryan nan kuma ita ce matsala ta kashewa auren matasa wanga lokaci. ƙarya wajen 'yan mata karya wajen samari da an ta wurin zama sai zaman ya bawaye su ke na yi arme har mata biyu ta farko ban taɓa soyayya da ita ba na arme ta tana gidana ta biyu ban taɓa soyayya da ita ba na arme ta tana gidana shine hujja ta ba sai wai an yi soyayya wai sa'an nan na za a gane ma juna sa'an nan na zamantakewa za ta daɗi a'a adalci kai mijin ka tsaya matsayin ka namiji mata ta tsaya matsayin ta na mata shine kawai masu saurare ko akwai wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai muna sauraron ku alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili da aka muka kawo ƙarshen shirin gwandar rana sai kuma wani lokacin idan mai duka ya kai mu a madadin sashen hausa na radio france international arafai da ku masu saurare aisha shehu kwabara da na shirya na gabatar nake mana fatan alkhairi. RFI. yanzu kuma ga labaran